jama'a salamu alaikum masu barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu fara duba wata takaddama tsakanin fulani makiyaya da sarkin lere a garin lere na jihar bauchi ku biyo mu cikin shirin sunana sarar hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a garin Lere da ke karamar hukumar ta fawa balewa a jihar Bauchi. Inda Fulani makiyaya ke korafin mai garin ko na ce hakimin Lere Jamilu Aliyu Bawa na cin zarafinsu ta hanyar azabtarwa da kan kai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai. Fulanin sun ba da misali da wani dattijansu da ya rike sarautar sarkin baka mai suna Ahmad Isa, wanda sarkin na lere ya kwaɓe masa rawani inda daga bisani suka ce an yi awon gaba da shi tun bara har yau ba a san inda yake ba da hakan ya kafar gabar an kashe shi ne abdullahi adam da ke zaman shugaban miyar allah na lere ya tunkari wannan shiri sunana abdullahi adam daga yana daga lere kai ne ni ne shugaban miyar allah na gundumar lere kuma pro na karmar hukuma ta fabalor to me ke tafi da kai eh to ranka dade kusan abin da ke tafiya tsakanin mu ne da mai gundumar mu na lere wa kenan shi alhaji jamilu aliyu bawa sarkin lere kenan eh sarkin lere to ne ne ke tsakanin ku da shi eh to kusan abin da ke tsakanin al'ummar mu na fulani ne da shi especially akwai abubuwan da suka yi ta faruwa amma musamman na kusa nan ita ce na maganan ɗauke wannan dattijo ranar shida ga watan ɗaya ana kiransa amadu isa ba mm-hmm. tun ran da aka ɗauke shi bayan la'asar har zuwa yau babu labarinsa kun kai rahoto ma jami'an tsaro ko eh mun kai rahoto tun farfara abin na kira shi oc na lere kuma mun sanar da dpo mun kira har police headquarter nan mun kira ocss na karamar hukuma sannan abin ya kai har ga masarauta ma an tuntube su a kai don su sa baki cikin lamarin me gamin sarkin lera da wannan batu eto eh kusan abubuwan da suka bulle shine shi wannan dattijan dama akwai wata sami dangantaka da ta wuce a baya kadan da shi wanda da shi ne sarkin bakan lere sai ya zamana sarki sai ya kore shi ko kuma ya sauke shi har ya kai ga aka je aka kulle shi ta fabalewa to bayan dawansa ya dan yi maganganu akan abin da ya faru a fadar ranar da aka cire shi to sai ya alakantu da wannan daukansa da aka yi kuma bayan kama shi mun zo mun report a bauchi mun zo nan da shi chairman miyatti allah na state marigayi sadiku mun je gun shi hakimin kasar lere wanda shi ne bardin bauchi tare da sarakunan mu inda sarakunan suka nuna bashi ransu wajen ajiye rawanin su gaba daya ganin duk abin da sarki yake yi kamar yana fitowa yana nuna kabilanci masu domin yana ce ko da cikin jinsi hudu da suke lere zai iya kiran fulani ya yan ta'adda sannan kuma abubuwan da suka faru baya tuntuban su a matsayin su na sarakuna sai suka rubuta takardar resigning su bar mulkin sarakunan su da suka rike na littattafai su al'umman fulani kenan eh su sarakunan namu da al'umma muka zo sai muka je wajen sa shi hakimi sai ya ba mu hakuri yace zai ba da kwana uku zai tuntube mu in ya fi karfi za mu je gaban sarkin bauchi to bayan kwana uku lalle ya kira mun je gaban shi sarkin bauchi mun gana da shi gaba da gaba inda sarakunan suka ba su takardar ajiye littattafai da suke jagoranci a matsayin suna ababai hakan sai ya tabbatar cewa lallai sarki sai ya ce a'a shi a matsayinsa na sarki lallai yana ba su hakuri a matsayinsu na jaurabai na wannan yanki wanda suke wakiltar al'ummar mu na fulani su rike wayannan sarautun nasu akan in allah yadda zai yi bincike kuma duk abin da ke tafi zai tuntube mu hashim isa shine limamin ragar birnin lere kuma kani ne ga ahmadu da aka tafi da shi har yanzu babu labari ga abin da ya shaida filin ciki da gaskiya ni ne hashim isa da karukan birni kuma ni ne imam na masallacin birni na juma'a dalilin magana na dangane da abin da ya shafi yayan mu'amadu wanda aka kama shi a ran ɗaya ga watan ɗaya a shekarar dubu biyu da ashirin da uku a yanzu dai shekara guda ke kuma dalilin kama shi wani lokaci ya tafi masallacin juma'a ya yi sallar juma'a a lere bayan ya yi sallar juma'a sai ya fito yana zaune da wasu dattijai kawai sai ga wasu mutane suka zo da wata farar mota sai suka ce tashi ya zo da ya tashi sai suka ce shiga mota suka tafi da shi tun da suka tafi da shi har yau ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu jamilu kenan dalili na kuwa a nan shine akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi jamilu ya kira shi har fadansa akan cewa yana ta fatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce dai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan ya sa aka kai shi ta faɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓalya suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba ina yan uwaninsa su zo su ɗauke shi su tafi da shi gida ni hashimu isa na tafi da shi shaman ɗin muka je tsakani da allah suka ce su sun binciki wannan dottijon babu hujja ba dalili sa sarki lere ya kutuntuma shi ya kai shi aka je aka kulle shi sannan sai ya ce masa daga yau a gidansa zai sa ma a je a binciki gidansa ko da wukan da za a mata wanda suka yanka rama da shi aka same shi da shi zai sa a kama shi kuma a kai shi a inda ba zai dawo ba to kaga faɗin wannan magana yana ɗaya daga cikin dalili na farko wanda tabbas sarki lerin ya sa aka kama shi aka tafi da shi dalili na biyu bayan an kama shi da sati ɗaya wannan farar sharon wanda ta kama shi ta tafi da shi sai ta sake dawowa sai ta kama wasu yaran fulani guda biyu a yankin leren ɗaya mai suna bayero gani da kuma ado gani wa'annan da suka kama su su ɗan nobeli bayan sun kama sun tafi da sai suka ce akwai inda suka tsaya da su su wa'annan su bayero suke bayani a kusa da makafa ɗan wani jeji suka rarraba kuɗi a wajen suna tare da wasu yaran lere daga ciki akwai umar gaye akwai baba madaki sai suka ce wa'annan a ba su ɗan kuɗaɗe mai ɗan soka fiye da namu tunda dai su ne suka jagorance mu sai suka ce masu wa'annan bayar suka ce dama sarkin lere ya umarce mu da mu kama mutum goma sha ɗaya amma na ɗayan mun zo mun kama shi ɗazu mun tafi da shi nashi ya wuce yau allah ya sa mu kuma mun kama ku yau kuma naku ya kare ba tare da ɓata lokaci ba wakilin mu abdulwahab muhammad ya tuntuɓi sarkin lere wanda ya yi watsi da zargin har ma da cewa matukar aka same shi da laifi to yana shirye doka ta yi aiki a kansa. Duk wayannan maganganun hmm. idan wanda aka yi mishi haka wanda aka yi ɗan uwan shi ko wani nashi hmm. wani abu na cin zarafi irin wannan hmm. kuma yana da kyakkyawan hujja ko a na ko a wani na a hukumance kai a matsayinka na ɗan jarida kana da daman ka taimake shi haka abin mishi hakkin shi sosai yawa amma wayannan maganganu da ake yin su jiya a yi su shekaran jiya a yi su yau gobe ma a yi su for me they are baseless maganganu eh. ni duk wayannan maganganu da ake faɗa babu wani wanda ni na taɓa zama da shi na ce mishi je ka kama wane je ka ci mutuncin wane ka ɓata kazan wane je ka kashe wane ni kuma ban taɓa zuwa na yi ba mm-hmm. da hannuna to saboda haka in wani yana zargi na mm. kuma a hukumance mm. shi bai ɗauki matakin doka ba to ni ban san me dan mishi ba amma yanzu yau idan ya je kotu ya yi ƙara to a tsari na shari'a a Najeriya sai ya gabatar da hujjojin shi a gaban kotu ni ma kuma kotu ta bani dama in kare kaina haka ne wala Allah wala Allah Allah ya tabbata a kaina mm. kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasa na. cewa duk randa wani zargi ya bayyana a kaina Ina roƙon al'umman ƙasa na su ba mu hukuma goyon baya hmm. a yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta. Masu sauraro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura kan wannan batu inda za ku ji daga bakin wani bawan Allah da ya ce shi kansa ya faɗa tarkon sarkin lere wanda ya sa 'yan banga suka kama shi da ci masa zarafi sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban takaddamar yanzu amardin abdulhab muhammad da ya taimaka shirin ya zo muku nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.